Masu sauraronmu barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Barkanku kuma da sake shigowa wannan tashar da take ƙoƙarin kawo muku rahotanni da dumudumunsu ta ganin gida Najeriya wasu lokutan ma har da ƙasashen namu na ƙetare. To ma za mu ce kusan fa magana nan dai wadda take ta yawo a gari ta satar maza kuta wanda ta ƙara bijirowa kuma yanzu tana nema ne ta zama ruwan dare. wanda a yanzu yanzu haka dai an kama wata mata a babban birnin tarayya Abuja wanda Allah ne ma ya kwace ta da kyar kana daga nan kuma idan muka koma jahar nan ta Zamfara ba mu fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yayin da miyagun yan bindiga suka kai mummunan farmaki gurin inda ake haƙo ma'adanan ƙasa tare da kuma kashe mutane da dama da kuma mamaye gurin wanda suka yi masu mu domin jin yanayin yadda abin ya kasance sai ku tare da man kwatsaf amma kafin nan dan Allah muna neman alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu mu a cikakken rahoton to har tsaro dai a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da taɓarɓarewa da ƙoƙarin da gwamnatin jihar da ta tarayya ke cewa na yi wurin yaƙi da 'yan ta'adda wani mazaunin karamar hukumar an kata jihar zamfara wanda ya bukaci a sake sunansa ya bayyana lamarin a matsayin wanda ya gagari kundila a cewar sa matsalar ta kai ga 'yan bindiga sun mamaye yankunan da ake haƙar ma'adanai a cikin karamar hukumar inda al'ummar yankin suka zaɓi wa 'yan ta'addan aiki kan kuɗaɗen da ba su takara sun karya ba mazauna wannan yanki sun bayyana mana cewa suna rayuwa cikin halin rashin tabbas sun manta lokacin da suka kwana a cikin gidajensu da ido rufe ko da yaushe suna rayuwa cikin barazanar hare-hare lamarin da ke tilasta musu neman mafaka a cikin dazuka inda suke kwana a kan bishiyu Karar harba harban bindiga da 'yan ta'adda ke harbawa wani lamari ne mai ban tsoro ga rayuwar al'umma yankin Anka, karamar hukumar Anka dai wacce a da take ɗaya daga cikin wuraren da ake zaman lafiya a yanzu ta shiga cikin matsalar rashin tsaro inda ake ganin a koyaushe za a iya samun harin 'yan ta'adda lamarin da ya kai wani matsayi mai ban tsoro ta yadda hatta taimakon kai da al'umma ke yi na ƙato da gora a baya ya zama tarihi saboda 'yan ta'addan sun fi ƙarfin abin mutanen gurin Abdulmutallif Jafar malami ne a jami'ar jihar Zamfara da ke mafara kuma ma'aikacin agaji ya ce abin da 'yan jarida ke bayyanawa kamar kaso 40 ne ba a faɗin kusan kashi 60 cikin ɗari a matsalar tsaro ya bayyana cewa jihar Zamfara ciki har da babban birnin jihar Wakan sau a yanzu ya zama wani wuri mai hatsarin gaske wanda babu wanda ke da kwanciyar hankali yin garkuwa da mutane ko kashe su ko a raunata su ko a wawaye kayan su lamari ne da ya zama ruwan dare wani masanin tsaro kuma mai sharhi akan harkokin tsaron a Najeriya detective awal jarumin jarumin iya daga daka ya ce taɓarɓarewar tsaro a zamfari da rashin haɗin kai da ke tsakanin gwamnatin jihar da ta tarayya a wurin ya ƙara ta'azzarewa dai kafin mu karkade wannan rahoto mun tuntuɓi babban sakataren yaɗa labarai na fadar na fadar jihar na fadar gwamnan zamfara wasu kan jafar kaura wanda ya ce mu tuntuɓi ambasada bala mai riga kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar ta zamfara da kuma har yanzu da muka tuntuɓe shi ba dai mu samu ba dai mu ɗaukar wayarsa ba wadda ya yi sai dai fatan ubangiji allah su subhanahu wata'ala ya samu dace To a babban birnin tarayya Abuja kuma wata matar aure ta bayyana yadda jama'a suka kusa yi mata kisan gilla saboda zargin ta da zarginta da sace mazakutar wani mutum a yankin gosa da ke harkar filin da ke hanyar filin jiragen sama da ke ban birnin tarayya abuja matar ta ce allah ne ya kiyaye domin saura a aika ta lahira kan zargin kamar yadda ta bayyana a lokacin da kwamishinan karɓar korafi na hukumar birnin tarayya kan ezekiel musa dalhatu ya bayyana kwamishinan ya ziyarce ta ne domin ji daga gare ta bayan zargin da aka yi mata na satar mazakuta a tayar da kura Madam Rahab Emmanuel mai shekaru 37 ta shaida masa cewa an yi mata ƙazafin satar mazakuta ne a lokacin da take hanyar zuwa gidan wasu da suka kira da ta domin ta yi wa 'ya'yansu wankau matar mai 'ya'ya hudu ta ce a hanyar ne ta iske wani mutum a gaban wani shago inda ya bata ɗari biyu ta saya wa ɗanta da ke tare da ita biskit tana cikin neman gidan da aka kira ta wankau din ne mutumin da ya bata ɗari biyu ɗin ya yi ihu cewa mazakutarsa ta daina aiki da jin haka ne wasu mata suka yi dandazo suka fara lakaɗa mata duka sai kai ƙara ofishin yan banga ta ƙara cewa a ofishin yan banga ne mutane suka rika duka na bayan sun ɗaure hannuwa na na ɗaukowa ta zan kira mijina inda inda sanar da shi halin da nake ciki amma suka kwace wayar ta ce wasu makwabtakanta wasu makwabtanta suka ganta a wurin ne suka kira mijin na ta yazo sannan ya kai ƙara ofishin yan sanda kwamishinan ya ce an sanar da ofishin 'yan sanda da ke rukunin gidaje na trademo inda ya buƙace su da su gaggauta bincike domin yi mata adalci ya kuma gaɗi jama'a da su guji ɗaukar doka a hannunsu kan mutanen da ake zargi da satar mazakuta domin akan yi wa wasu ƙazafi kuma hakan na zama barazana a rayuwarsu. To masu sauraron mu anan ne muka kawo muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah muna neman alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribe gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa to ma hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu a da yaushe da zarar mun ɗaura su ila kuma ku danna mana lakin mu ma to mu ma hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga linguna da saƙuna ta da kuma nemo ku rahotannin da al'ummin su masu